mutanen Maiduguri Allah madaukakin sarki ya mayar musu abin da suka rasa na alkhairi dan an yi asaran da wani wallahi sai ya shekara ashirin, wani ma hamsin bai iya dawo da abin da ya rasa ba wallahi wani kuma har abada ya faɗi kenan to Allah ya bar musu abin da suka rasa na alkhairi mu kuma Allah madaukakin sarki ya kare mu sannan wawayen cikin mu masu tsubbu masu tsafi masu yasin Allah ya fahimtar da su rabbana la tu'akhizna bima fa'ala sufaha'u minna ya Allah karka kama mu da abinda wawayen cikin mu matsafan cikin mu masharrantan cikin mu malaman tsubbun cikin mu suke aikatawa wallahi suna nan da yawa kai ta kai matakin yanzu malaman tsubbu daga Maiduguri daga Bauchi daga Kano daga Jigawa suna tattarawa suna tafiya Saudiya suna zuwa irin tukare masu tafiya Saudiya dinnan suna zuwa duk abin da ya same ke su ce menene tsibbo aka miki ko su su tura miki kuma su ce a zuwa da bi magani a wajensu abin da ba suke yi kenan su yi sihiri daga bauchi kana samun wasu malaman tsibbo suna tafiya ga sunan daga patesco wasu suna tafiya rashin imani tsafi tsantsagwariya da sunan mai addini ce wai ana zagaye ma mace ƙur'ani a ina waye ce a zagaye ma wata qur'ani waye faɗa a wani sunna yaushe ka taɓa jin annabi muhammad sallallahu alaihi ya ce a zagaye ma wani qur'ani a ina tsafi ne tsafi ne tsantsagwar ya tsafi ne yawa saboda kan baka da lafiya ka yi addu'a manzo Allah ya ce liyadu wa hadukum hatta shis'ana alihi idan qata kowannen ku yi addu'a idan matsala ta same shi yalla da igiyar takalmin ka idan ta tsinke kai addu'a Allah ya kare ka Allah ya kare mu gaba ɗaya. to malaman tsubbu suna cikin mutanen da suke zama matsala wa al'umma kuma malaman tsubbu sharrinsu su sharrin su ni a fahimta na yana cikin abin da yake yawan sa mai rugu a cikin jarabawa sharrin malaman tsubbu sharrin malaman tsubbu ya sa fataskum a cikin masifa an fita daga boko haram ba a gama sha ba an zo mene aka zo ga magana mai ga magana ambaliya yanzu kuma ga fitina mai ta tsina tana tasowa mai ta tsina sun dawo yanzu kuma nan ma can ma suna da ƙarfi tun ka san dama a can a san baya ma sun yi ƙarfi a Maiduguri a can baya Maiduguri ko mutuwa aka yi ba sa zuwa su je su yi miso ana zargin su ma da suka ci naman ma mutum ne su ba za ka taɓa ganin gawon su ba ina suka yi da shi yawa a da a baya haccin naman mutum suna yi ba mu sani ba yanzu ko yanzu ma za su ci saboda babu inda aka ce kar a ci mutum a alkurani akwai inda aka ce kar a ci mutum ne hori mata alaimi kumul mai tattu wa dabu wa lahamul khinzi wa ma uhilla lagayri lillahi bi wal munkhaliqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaytum wa ma zubi ala nusubi wa an shine Allah ya haramta cin mushe da sauransu wal mulkar kadatu da sauransu amma ba ce hurimat alaikum lahabul insani ba Allah bai haramta nama cin naman mutum ba sai su kama cin naman mutum kenan su yi dinga lahiya da mutane ka san su tsinannu nune malam dan me ta tsine dan da awon qur'ani zalla ai arne ne gangariya yawa shi yasa na baya kaga suke cin naman mutane shi yasa an ce maka dan me ta tsine zai so ya mutum ya ci wallahi kar kai musu zai iya ci tsab za su ci yawa za su ci saboda idan matattunsu suka mutu a baya lokacin da aka yi matattun shekara arba'in shekara talatin da takwas baya in an yi in sun yi mutuwa ba a sani ina gawansu yake sai dai su toya su yanka su toya su cinye haka ka zo ka yi ta fama da mai ta tsine ka duba irin sharrin da mai ta tsine ja wa jihar Kano ka duba irin sharrin da mai ta tsine haifar a Maiduguri amma wai yanzu in banda in mutum dabba ne wawa ne maloho ne bai san ya rayuwa take take ta fuskanta ba ka rasa addini da kai sai addini da awan Qur'ani zalla jikokin mai ta tsine madumar wa arni jikokinsa arna yan mai ta tsine wai su ne za ka addinin su yanzu saboda lalacewa to wallahi ni shawarin da nake bayarwa musamman yan tijjaniya 'yan tijjaniya 'yan gadiriya 'yan shi'a ku ne da matsala ku ne da matsala da yawa daga cikin yanzu guguwan mai ta tsine da ta sauna da awon zalla suna da kuɗi har kuɗi suna bayarwa yanzu da ta taso kaga tana kwasan 'yan tijjaniya dama suna nan banda yawo da carbi ba abinda suka iya ba sun addini ba tana kwasan 'yan gadiriya tana kwasan 'yan shi'a amma na da matukar wahala kaga ahli suna ya zama dan mai tasiri na da matukar wahala to saboda haka mu mu Allah madaukakin sarki Allah ya taimake mu muna da aminiti dan duk abin da babu ma hadisi a cikin sa mu mu yarda da shi ba sosai ba sai dai ayi amfani da ishahadat na malamai to yan tijaniya ko ga dama aƙidar ku ne wa kafirci ne kuma yanzu an zo an haɗu da wani sabon kafirci shine mene dawon qur'ani zalla to ku ji tsoron Allah ku dinga tara mutanen ku ku dinga musu nasiha ku tashi ku yaƙi dawar mai tatsine ku tashi ku yaƙi dawar qur'ani zalla yan gadiriya ku tashi ku yaƙi dawar qur'ani zalla dan ana kwasan mutanen ku kuma suna eba mutane a Kano suna kwasan mutane a Bauchi a Kaduna musamman a Kaduna musamman Kaduna state musamman Katsina an samu wani shu'umi wani bara imani wai shi dakta zai ce wai bai yi imani da hadisi ba wai idan kana so ka ganar da shi hadisi wai wai kamata yi ka zo ka yi bayanin da za ka gamsar da shi ba ka zauna kana cewa kana ce masa kafiri ba an faɗa maka arni ne kai in ba arni ba kai waye ne kai sai mun zauna mu fahimtar da kai kai baka gane cewa duk abin da kake faɗa bayani bane wa Ƙur'ani mai girma kai kana magana amma baka yadda manzo Allah dai magana ba arne ne kai matukar kana da awon qur'ani zalla arne ne kai an fada an sake fada Tsinan ne kai wannan shine so saboda haka yan da awon qur'ani zalla suna ta karfi suna fata karfi fa suna karfi Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu to saboda haka shi yasa jarabawa yayyawa mutanen mu mutanen Maiduguri yan uwan mu waɗanda suke can kanuri bare bari da sauransu idan Allah maɗaukakin sarki ya jarabci al'umma to yana musu wani ishara ne akan su gane ayyukansu su gyara wa nabalukum bishar wal khairi fitna wa ilana turja'un tsafe tsafe yayi yawa tsubbace tsubbace yayi yawa raba aure yayi yawa yufariquna bainal mar'i wa zawjihi har zaka dana cewa idan an da kai kaza ce ka tafi ina ka tafi mai duguri ka tafi kaza to ya kamata malamai su ji tsoron Allah wannan mummunan namban malaman suna su tashi na garin Maiduguri su yaƙe ta su yaƙi wannan maganar tsumbu maganar tsumbu na ana masa sauki yawa mu na sunna waɗanda suke can mu na izala waɗanda suke can su tashi su yaƙi maganar tsumbu a cikin garin Maiduguri saboda malamai masu batarwa su ne sharri cikin al'umma in wa'annan malaman tsumbun suna circulating a tsakanin al'umma al'umma ba za ta zauna lafiya ba jarrabawa an yi ta samun sa kenan za a yi ta samun jarrabawa saboda haka tashi a yaƙi matasan malamai ku tashi ku yaƙi na jihar na borno cikin garin maiduguri matasan malamai na potesco ku tashi ku yaƙi ku dinga yawan yin wa'azuzzuka akan maganar tsubu tsafi tsafi yawa abu kaɗan gaji an ce an tura wani mai da baibayi abu kaɗan gaji an ce an tura wani yasin abu kaɗan an yi mawa da kaza Allah ya sawake Allah ka kare mu ubangiji Allah madaukakin sarki ka samu wani lafiya kuma ita yasin na faɗa take da tsafin ma amma kuma da ita ke tsafin mai Allah ya samu wani lafiya Allah ka faitar da mu addini ya ce auta ƙasar ukuluna an zalik ko kuma hankalinmu bai gane ma'anan nufin Allah akan haka ba alaysa Allahu bi akabil hakimin ashe Allah ba shi ne mafi kyawun hukuncin masu hukunci ba wa man ahsanu min Allah hukuma ba wanda ya kai Allah iya hukunci li qaumi yuqinun amma masu gane haka su ne mutane masu yaqini mu mun yi imani da wannan kuma mun kudurce shi a cikin zuciyarmu Allah madaukakin sarki ya samu wani lafiya Allah ya datar da mu insha Allah ta'ala ina ganin ya kamata mu dakata ubangiji Allah madaukakin sarki ya samu wani lafiya Allah kuma ya samu cikin al'ummar da suke yin jiji da yake musu amfani Allah madaukakin sarki ya raba mu da sharrin tsubbu Allah ka shayar da al'ummar mu Allah ka kama da zaman lafiya a kasashen mu Allah ka kama da zaman lafiya a jahohin mu jarrabawa da muke fama da shi na yunwa da kuma rashi Allah madaukakin sarki ya wadata mu gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya samu wani lafiya da haka ne mun fahimta a yau idan abu ya faru na alkhairi karka ce inna sharri karka ce mene haka Allah ya so ce haka Allah ya nufa idan na alkhairi ne ka ce haka Allah ya so wannan shine akidan ahlus sunna kuma abin da yake da daidai kenan insha Allah ta'ala da mu dakata haka kirana da nasihan da nake so in dada yi shine nasiha akan maganan satan kayan gona da ake yi wallahi wannan maganar satan kayan gonan ya fara yawa musamman a jihar mu ta Bauchi ba dama mutum yayi girbi ya bar gona sai an sace kayansa to wallahi ya kamata al'umma su ji tsoron Allah sata yayi yawa a tsakaninmu kuma wai a haka muna nema wa kanmu sauki a cikin rayuwa muna magana kan zaluncin shugabanni yanzu dan Allah da mutum ya je girbi baka san kuɗin feshinsa ba baka san kuɗin taki ba baka san kuɗin noma ba baka san wahalhalunsa ba ba abin da ka sani baka san nan huda ba kawai ya zo ya ajiye kayansa a gona ya girbe ko kuma kayan ya nuna kawai ka zo ka sabce ka tara mota ka tafi da shi wannan rashin imanin har yaushe dan Allah duk mutumin da ya zo ya maka haka a gonanka idan wannan mutumin aka ɗauki gwamna aka bashi a garinku dan Allah ya kake gani da shi wai da wayannan masu zalunta mu a yanzu a yafi wani rashin imani idan indararan jihar ku ta shigo hannun wanda zai sace amfanin gonanka ya kake gani indararan jihar ku aka ce yaushe zai biya ku a sayar gamman yau shi zai biya ku a local gamma shi ne gwamna na garinku fi sabilillahi wanda ya zo ya sace kayan gonan ya tara a mota bai yi san komai akai bai tafi da shi dan Allah idan aka ce wannan shi ne wakilin ka a yau gwamna ne a garinku dan Allah ya zai da rayuwanka yau idan wannan shi ne ka ɗauki shugabancin kasa ka bashi ya da kai yau wannan idan ne refs ɗinka ne sanar ɗinka ya rakai da shi idan shi ne shugaba a wasu samun ɗinka ya rakai da shi ya kamata mu gyara imaninmu mu ji tsoron Allah ba ma son gaskiya ga rashin imani a cikin zuciyarmu ta yana za mu samu sauyi yanzu a jiya jiya wata kadiya ta faru a cikin makarantar mu anan akwai masallaci da muka gyara ake ake sallah a ciki da masallacin akwai kofan karfe a cikin masallacin aka zo aka balla kofan karfe na masallaci ba aka je aka sayar aka cire wundunan aka je aka sayar aka sace muka so muka gina jikin wunda muka ɗauki ƙofan katako aka saka wa abin lallin, wa masallacin to yanzu a jiya wasu suka je suka balla ƙofan katako akan nasu balle shi shi ma su sace su su sayar lokacin da kafa ya ɗauki a cikin makarantar to dan Allah al'umman da ƙofan masallaci bai huta a hannunta ba sai an cire an balle akan za a je a sayar dan Allah wannan al'umma wani irin kallo kake so ka mata wani irin rayuwa ne wannan makara an sace to kaji makara na karfe na masallaci an sace na kuna na masallacin ne ko kuna can to kaji makara masallaci ne a gudun makara da ake sa gawa a ciki na karfe sun sace shi sun je sun sayar Allah ya sawake to kaga irin rayuwar da muke ciki kenan mala rashin imani rashin tunani rashin sanin ya kamata sun je sun balla kofa suna da niyyar balla kofa an ba fara cire shi za su cire su je su sayar kafet din da muka saka wanda aka saka muke ta magana akan cewa samu a karasa shi shi ne suka hasan fara ɗaya kafin haka za su cire shi shi ma ka ji fa rayuwar da ake ciki kenan malam dan musulmi ya balla kofar masallaci ya je ya sayar ya zo ya dadda kafin da masallaci ya ce da je ya sayar dan musulmi kuma zo ana magana wallahi ina mamakin wasu iyaye na rantse da Allah Allah madaukakin sarki karka mana jarabawa da ba za mu iya dauka ba akwai yaron da muke suspect nake magana kan cewa a kama shi tun da muka yi magana yaron kowa ya san tiro ne a cikin anguwa tun da muka yi magana kan cewa a kama shi ake hawa da sauka ko ajiya ina tsammanin ubansa ya nemi nan ba da ya kira ni ya fi so ashirin uban yaron ɗanka ya yi yunkurin sace kofar masallaci kuma kai ka zo kana neman sauka shi kariya A kan cewa rabu da shi to me za ka faɗa ni dai a zuciya irin tawa Allah maɗaukakin sarki karka mana jaraba da ba za mu iya ɗauka ba Allah karka jarabce mu da yara marasa ji amma ba za ka je ka kai sata zo baka kariya ba a'a idan ka je ka sato ya gari a kanka yawa a dalilin ne satan ma ba satan cikin gida ba satan masallaci kayan masallaci a matsayinka na uba kuma ka zo ka kana so wai kai bakin ɗinsa to kai bakin ɗinsa for, for what reason for what reason ɗanka ya saci kayan masallaci kai ba da hannunka ka kama shi ka kai shi wajen hukuma ba a akan hukunta shi saboda gaba ba kai ne kake magana akan cewa a bashi duk abin da ka yi dan ka kare shi za ka yi ka ce masa ya tsallaka ya tafi wani waje ya je ya ɓuya an je neman sa baya nan to da fa shine al'ummar da muke ciki ita ce al'ummar da muke ciki to wallahi tallahi idan ba za mu gyara ba yanzu muka fara gani la ta'muruna bil ma'rufi aw la tahawunna 'anil munkar aw la yusallitanna 'alaykum shararakum fa yad'u fa la yusajaba lakum haka manzo Allah ya faɗa ko ku yi umarni da kyakkyawan aiki ko ku yi hani da mummunan aiki ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko a shararan cikinku, mutanen banza a cikin ku fa yad'u khiyarakum masu alkhairin cikin ku su yi ta addu'a falai su zaba kuma na samu su ba lokacin da kuke ta addu'a Allah ya kashe shi sai ya dawo yana teba kuma sai ya kara muku kudin mai eh mana haka ne to ko kun yi addu'an Allah madaukakin sarki ba dai karba ba dan a cikin ku akwai corrupt masallaci ɗaukin Allah ne fa wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allahi ahada inna ma ya'muru masajid lahi? man amana billahi wal yawmil akhir kaga danka bai da imani shi bai raya masallacin ba wasu sun raya da dukiyarsu shi yana kokarin ya sace kuma kai kake kokarin ka ba shi kariya wannan ita ce society da muke rayuwa a cikin ta Allah ka shiryar da mu Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu da haka ni dai abin da na faɗa shine ko dan gidan waye ko dan waye ko dan waye ne wallahi muka same shi da hannu akan satan kayan masallaci wallahi sai an hukunta shi duk inda za mu je da ubansa sai dai mu je kuma zagi ni yanzu zagi fa bana tsoron sa ne bari ga maka gaskiya in za ka fita cikin garin nan ka ɗauki sifika kana yawo kana zagi na duk jiki na idan zai fitar da taban zagi wannan ba kis dina bane zagi baya ma cikin abin da nake irga shi a cikin matsala ni a rayuwana yanzu saboda na riga na saba da shi kullum a cikin sa nake ya wadaka ka je kai ta zagi kuma na rantse da Allah sai dai idan ka bai shiga hannu ba wallahi sai dai idan ka bai shiga hannu ba sai dai ya bar garin nan amma da ikon Allah sai mun bi tsarin da ya dace na hukuma sai mun hukunta shi wannan ka dauki takarda ka rubuta wannan shine al'umma sun lalace dan ka saci kayan masallaci ka zo kana bashi kariya Allah ya sawake yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka wannan matsalar sata mutane mu ji tsoron Allah kiyayi daukan abin da ba naka ba manzo Allah ya faɗa la yasriq wa la yasriqu sariqu hina yasir wa huwa mu'min babu wani mai barawo da zai yi sata a lokacin da zai yi sata a lokacin na mu'mini yace babu wanda zai fauce lokacin na da ya faucen sa yana mu'mini ba ce sai Allah ya zara imani a cikin zuciyarsa to Allah ya shiryar da mu Allah madaukakin sarki ya daura ba kan tafarki na kwarai yara da muke fama da su Allah madaukakin sarki ya shiryar da su Allah madaukakin sarki ya daura su akan tafarki na kwarai ubangiji Allah madaukakin sarki ya samu wani lafiya Allah karka kama mu da abin da wawaye cikin mu suke aikatawa Allah ka yafe mana kurakuran mu Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma inna nas'aluka ishatan haniya wa bidatan sawiyya wa baradan ghadan bukusin wala fadih Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi yassir wa la tu'assir Allahumma izna bi izzatil islam واكرمنا لكرامة الإسلام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعذنا من شر أنفسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا العصيان واغفر لنا ولوالنا والولدان rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban na.